rundunar 'yan sandan jihar gombe ta yi shelar da takwaici ma duk wanda ya taimaka musu kai ga kame wasu bata gari da ke jihar wannan sanarwar da hukumar ta 'yan sandan ta ayyana ya biyo bayan kashe wasu 'yan siyasa guda biyu ne da ya faru a garin gombe daren jiya dsp faja tajiri shine kakakin hukumar 'yan sandar jihar ta gombe eh, jiya da dare wasu mutane wanda ba mu san ko su waye ne ba an fi sanin shi da kula da kuma alhaji umar makama da abubakar yayajo adamu yusuf da umar makama su da sai kuma eh, shi abubakar yayajo yana asibiti kuma muna kira ga mutane mutumin da zai iya kawo mana labarin da za mu kamo wanda suka yi wannan abin akwai dan abin da za a basu ba ganin ku 'yan sanda kun gaza kenan ku ba da tukuici ma waɗanda suka taimaka ko suka faɗi inda makoyin wayannan mutane suke ba gazawa muka yi ba aikin tsaro ba aikin mutum da bane kawai a ɗaya gefen kuma masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun fara bayyana matakan da za su ɗauka kan wannan aikin ta'addanci sunana baban da zargin hausawa kubo shugaban gidan adalci na jihar gombe wannan maganan wato kashe-kashe na maganan kala da jinnayin domin ko da jiyar na aka wato allah kuɗi da wa'yansu suka bayar domin a raba ya zo ya wannan kashe-kashen da ake ciki yanzu an kashe mutum biyu a halin da ake ciki yanzu to irin wannan abu yana da hatsarin gaske saboda haka mu a matsayin mu na rundunar adalci gaskiya irin wannan ba za mu yarda da shi ya ci gaba da tsorewa ana barazana a mutanenmu da al'umma a kada hankalin jama'a ba za mu yarda da wannan al'amari ba gaskiya saboda haka dole za mu dubi abin da ya kamata mu za mu dubi sauran kungiyoyi na kare hakkin bil'adama da sauran wani bangarori domin mu tabbatar da cewa wannan kashe-kashe bai ci gaba ba domin saboda bukatun waɗansu 'yan siyasa ba za mu yarda da wannan ba. sunana dai ibrahim garba wala so dai daga cikin wanda suke rajin kare hakkin ɗan adam a arewacin najeriya. abin da ya faru jiya wannan muna tuhumar ita kanta gwamnatin jiya tukuna saboda akwai jita-jita na cewa an ba da wasu kuɗi ne na yara su raba miliyan goma sha shida su raba cikin su a sun ce ɗaukar kuɗi tana ba wa yara irin wannan abu wahab tana mm. ba su ne a kan menene ladan aiki suka yi sadaka ne ko kyauta ko menene wannan tuhuma na ɗaya da muke wa gwamnati tuhuma biyu da muke wa eh, da muke yi a wankowa su kuma su ne 'yan sanda shin kwamishinan polis ya san da cewa kowane lungu akwai tun da akwai 'yan sanda an sa 'yan sanda me yasa irin wannan zai faru babu labari cewa 'yan sanda ba san wa suka aikata wannan abu ba tabbas sai sun babu bayani ga gamsasshiya in ba haka ba yana daidai da mu ɗauki matakin da mu tabbatar da cewa kowane ne ke da hakkin jama'a dole sauke ta kowane hali to sai dai kuma bayani daga garin gombe na cewa cikunan 'yan siyasa a jihar sun fara ɗora ruwa dangane da kashe 'yan siyasan da aka yi a daren jiya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya